السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على تمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إن هو قبائل muna godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala da ya zaɓe mu shigar da mu a cikin hidimar addinin musulunci kuma a cikin wannan hidima ya zaɓe mu cikin masu tausayawa kuma masu kyautatawa kuma sunnar Allah ita ce yadda kai mu bayansa haka yake yi maka yadda kake mu'amala da bayi haka yake mu'amala da kai shi yasa lokacin da wata baiwar Allah wadda fasika ce tana ƙarƙashin fushin Allah ta tausaya ma wata dabba sai Allah ya tausaya mata shigar da ita aljanna wannan haka ne ko ba haka ba don haka innama yarhamullahu min ibadihi arruhama Allah yana jin masu jin ne yana tausayin masu tausayi yana kyauta masu kyautatawa yana yafe ma masu yafewa yana damka da kamu ga masu damka da kama mutane saboda haka abin farin ciki ne Allah ya sa cikin wannan hidima ta marayu. ko ban jawo ayoyi da hadisai da suke faɗin falala ta tausaya ma waɗanda suka rasa ba ya ishe mu mu sani cewa wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya yi a doron ƙasa wata rana zai mutu kuma yadda kake son a yi ma iyalanka bayanka to haka ya kamata ka yi ma wasu shi yasa suratul nisa'i Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa wal yakhsha alladhina law تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا duk abin da ka tara duniya sai ka bar shi komi yawan dukiyarka rabonka likkafani a ma hisabi kana kai ɗaya cikin kabari to wannan likafani in ka tare shi bai da aljihu amma ka ɗunka aljihun tun a nan duniya su ne alhairan da ka gabata abin da ke damun mu da yawa in an ce mu yi sadaka ko mu yi alkhairi ko mu taimaka ma marasa sai duk hankulan mu su koma kan manyan mutane sai ka fara tunanin alhaji wane ka fara tunanin wani ɗan kasuwa ka fara tunanin wani babban attajiri wani hamshakin miliyoniya alhalin ba shi kaɗai ke son aljanna ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu model na yadda aikin sadaka ke gudana lokacin da ash'arawa suka zo cikin wani hali na ban tausayi manzo Allah sallallahu alaihi ya kalle su daga fuskar su akwai talauci daga tufan su akwai fatara daga maganarsu akwai wahala don haka sallallahu alaihi wasallam ya shiga cikin gida ya fito hannu biyu ba komai tare da shi wanda ya nuna a gidan ma babu wani abin da za a bayar domin da ya samu shi ne farko wanda yake bayarwa manzo Allah sarsu in zai yi umarni a yi alheri shi ke farawa saboda ya ba da model to amma wannan karo shi ba ya da shi amma sai ya hau mimbari ya kira bayan Allah ya ce ya ku musulmi ku yi sadaka ya ce mai dirhami ya kawo kama ka ce mai dubu ɗari ya kawo mai dinari ya kawo mai dubu goma kenan ya kawo ya ce kai ta sadaka rajulun min sa'i burre min sa'i tamre in ma kwano guda gare ka na alkama ko kwano guda na dabino ka kawo ana su kai manzo Allah ya ci gaba har ya ce ta saddaku walau bi shiqqi tamra ko wanda adda dabino guda ya raba biyu kawo rabi muna bukata to kun ji yadda musulunci yake so mu tattara don allah jama'a in muna haka ana maraici cikin gari al'umman nan da muka taru a nan da wadda labarin nan zai isa gare su da wa'inda yanzu haka yana isa gare su live da wanda zai zai gare su ta sashoshin fm da gidajen talabijin al'umma mu nawa ne inda cikinmu mai dubu ɗari zai bayar mai dubu goma zai bayar mai dubu ɗaya zai bayar mai naira hamsin ma ya bayar mutum nawa ne za mu fitar da su daga matsala saboda haka wannan kira da ƙungiya take duk shekara kira ne da ina ganin wajibin musulmi ne duk wanda adda hali ya shigo a cikinsa wani yana iya cewa to ai ni dama ina da waɗanda nake yi ba akwai bambancin wanda ka bashi ya ce ranka da na gode Allah ya saka ma da alheri ko gobe ku kaɗu zai girmama ka kana da wani rabuwa ciki amma wanda ka kama kungiya kungiya za ta ba wanda bai ma san kai ka bashi da wannan da wancan wani ya fi lada kaga wannan ya zamo babin sadaka ta buɗe wannan ya zamo sadaka ta ɓoye sadaka ta ɓoye tana sama da ta buɗe don annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sadaka tu sirri tutfi ghadabar rabb akwai alfaz daban-daban na wannan hadisi da suka fi inganci ta kai masari so duk wanda yake sadaka a ɓoye sai wani bala'i ya taso masa sai Allah ya toshe sai Allah ya kare an rubuta ka bar gidanka yau za ka bar gidanka da karfe tara kuma karfe ɗaya na rana za ka yi accident ka kakkare ga kafa sai ka yi sadaka tun jiya da daddare ko ka gari da niyyar sadaka wannan niyyar kaɗai wallahi ta isa ta cece ka yan uwa wallahi na ga wannan wallahi na ga wannan na taɓa ba da wannan labari amma ban cika sun faɗi ba don kar a jefa ni cikin masu karamomi ba karama ba ce mota nike tukawa an ba ni kyautar buhu biyan da shinkafa ni kadai lokacin da ina karatu lips na taho na yi sadaka da guda a biyu kai a funtuwa na yi sadaka da guda a gusau na gangaro biyun nan duk akwai inda nake so yi sadakar su wallahi bai ne kai ko guda gidana ba wallahi bacci ya kwashe ni a cikin mota har da hansari amma bai hatsari ni na san san tafiyar da na yi mafarki dullo da na yi bacci duk lokacin da na bi titin nan na mafara wallahi sai na zo da wani abin sai da ta godiya ga Allah sai da na zo daidai tureta wurin yan custom sai na bugi dutsen nasu ni zabura suka tashi suka zura da gudu saboda kamar cikin su ne na taka birki ko da na diba na yi bacci mai isa ta ni wallahi a wurina sadaka nan da a cikin na da ita Allah ya tsirar da ni don na imani da wannan magana ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka ba zan cika ku da magana mai yawa ba amma dai ni a karan kai na zan fara da dubu ɗari kuma yanzu zai yi transfer din shi sahaba santa yadda ta saba wa za ta kawo insha Allah sannan bana akwai wani tallafi da wani agaji da wani bawan Allah ya biyo da shi ta sahaba santa ba za su yi gaggawa in yi sanarwa a nan ba don akwai kwamitin da zai wannan sanarwa amma a matsayin jagora wannan kwamiti na marayu na keɓe masa buhu ɗari biyar na shinkafa ƙanana ne irin daidai wanda a kira to kuma na fi wannan da ciyaman ya ce min sun fi ɗari biyar na ce to ɗari biyar tabbas ne amma a ba mu sauran adadin in ya yiwu tunda akwai sauran bayan Allah da yawa akwai marayun karkashin sahaba akwai kuma sauran bayan Allah da ba marayun ne ba amma dai suna bukata a basu wannan kanin dawa ka bar cewa ɗana ina roƙon Allah ya maka muwafaka Allah ya maka al wallahi abinda Allah ya ajiye a nan mai yawa ne in kun kwantar da hankali za ku kwashi karatu kuma karatu mai yawa kuma mai amfani kuma mai albarka ba kar ai saka ce Allah shi ne shaida ga gida na can ana jin karatun nan ba don jama'a na tattare ne ba ba da ba zai iso nan ba amma dai in Allah ya so zan iya kokari na ba rana ɗaya ba rana duk lokacin da nake da dama in zo in saurari karatu in karo amma sharaɗi guda zan sa tare da roƙo ga shugaba ta in na zo ba wa azizan yi ba zan zo ne kawai in saurari karatu daga na mai albarka allah ya ƙara albarka allah ya sa wannan gidauniya ta yi amfani kuma ta zama alkhairi ga wannan jiha kuma allah ya ƙara ma shugabanni wannan ƙungiya da suke da wannan basira da wannan tunani da wannan aiki wanda duk ƙasar nan ba mai irinsa ba wanda ko ana yi amma ba a kai gare su ba Allah ya kara musu hikima da basira da jajircewa Allah ya ba mu iko musu da'a da biyayya da lokacin da suka kira ga alkhairi wa sallallahu wa sallam baraka ala nabiyyi muhammad wa ala alihi wa ajma'in